والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير Allah shi ya halicce ku ba tare da ya ga wani samfari da ya gabata ba kuma shi ne yake kashe ku a ƙarshen ajalinku a cikinku akwai waɗanda ajalinsu yakan yi tsawo zuwa mafi munin matakan rayuwa har ba zai iya sanin komai ba cikin abin da ya sani lalle Allah masani ne babu abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukan bayansa mai iko ne babu abin da yake gagararsa